wata sanarwa da ta fito da ofishin jakadancin amurka da ke najeriya ya nuna cewa sakataren harkokin wajen na amurka zai gana da shugaba muhammadu buhari a ranar talatin nan ziyarar da talasan zai kawo najeriya da ita ce ta farko da wani babban jami'in gwamnatin amurka zai kawo najeriya tun lokacin da shugaban amurka donald trump ya hau kan karagar mulki a kasar a lokacin ganawarsa da shugaba muhammadu buhari dai ana sa ran mr talasan zai tabo batun yaki da ta'addanci da yanzu haka najeriya najeriya ke samun tallafi daga kasar amurka to koya masana ke kallon wannan ziyara na sakataren harkokin wajen na amurka ta fuskar tattalin arziki musamman ma bisa la'akari da gargadin da amurka ta yi wa afirka na su guji karban bashi daga kasar china tambayar kenan da na wa dr dauda muhammad kwantogora wani masanin tattalin arziki a najeriya da dadewa najeriya da amurka kawayen juna ne musamman ana cinikayya to ina ganin da yake yanzu yawanci kasashen afirka sun mai da hankali a hulɗa na cinikayyansu da kuma agaji na zuwa kasan china to kaga akan harkoki za zaga manyan kasashe ire-iren waɗanda zaga kiyoshin juna ne ganin cewa su kasashen afirka suna ganin cewa mai da hankali da suka yi da cinikayya da kasan sin wato china zai taimaka ma tattalin arzikin kasan saboda su china zaka ga cewa mafi akasari akwai tallafi da suke bawa musamman idan aka zo harkoki za ga suna koyarwa suna misali suna taimaka ma kananan kasashe idan aka ciniki wurin ba su rance kuma kasan idan aka ce rance za ga cewa idan kudin ruwan bai da yawa to kaga bashin ba zai zama ma mutane a matsala ba to yana yiwuwa kuma ganin cewa yanzu mafi kasashen afirka sun mai da hankali kaga ita amurka ta jiwa hankalin su yi hankali da bashin kasar sun ko da ke ba su cikakken bayanin cewa me yasa za a yi hankali da wannan bashin ba to ko bayan batu na ta'addanci da kuma tattalin arziki ko akwai wani batu da masana ke fatan mr tarasan zai tattauna da shugaba muhammadu buhari tambayar kenan da na yawa malam musa jeka na kungiyar amnesty support group mai fafutukar kare yanci a najeriya to mu abin da muke gani game da wannan ziyara da minista na harkokin wajen amurka zai kawo najeriya wani abu ne wanda yake ya kamata 'yan siyasar najeriya su hankalta kuma su fahimci cewa duk abin da suke fa duniya tana kallon su saboda kasan amerika ta yi magana kan cewa za ta sa ido akan zaben najeriya a dubu biyu da goma sha tara so kaga anan, har yanzu amerika ba ta yadda da hukumomin najeriya ba. mu muna kallon zuwan minista na harkokin wajen amurka najeriya wani abu ne wanda yake zai taimaki al'umman ƙasan kuma zai taimaki waɗanda suke da awansu 'yan siyasa ɗin ne domin su yi karatun tanazu saboda duk abin da suke ana kallon su musamman ma shi shugaban kasa wanda ake kallon sa a matsayin mutum ne jajirtacce kuma wanda kuma ana tunanin zai tsaye da gaskiya da adalci amma kuma abin takaici sai abin kuma ya zama ba haka ba tun da farko dai kafin ya fara ziyarar wasu kasashen afirka mr tillerson ya bayyana cewa ƙasar amurka za ta baiwa nahiyar afirka taimako na dar amurka miliyan 533 daga ciki kuwa najeriya da wasu ƙasashe na yankin tafkin chadi za su samu dar amurka miliyan 128 Babban ya murai amurka daga lagos